To a shirinmu na siyasa da matasa yau bakuncin wa muka samu. Abdullahi Isa. To har yanzu muna tattaunawa a kan shin ana bawa wa matasa damar damawa a harka ta siyasa ba tare da um, wannan matsala ta Ubangida ya shigo ciki ba? To gaskiya idan kika ce maganar matasa su shiga siyasa ana damawa da su batu ne da aka jima ana ta kuruwa a kai. amma zan dawo baya bayan nan tunda a baya bayan nan ne shugaban kasa wato muhammadu buhari ya sanya hannu kan dokar not eh, too young to run bill ya zama doka kenan ko kudirin ya zama doka to idan kika duba daga nan zuwa yanzu abinda zaki duba shine ni tun farko dama zancen dokar not to yon to wrong bill gaskiya bai wani da kasa ba saboda ba wai batun cewa a bar matasa bane na farko dai mu ma duba tsarin demokuraɗiyya a demokuraɗiyya babu zancen a bar kaza a wa kaza yawwa mm, ka fito kawai iya abinda kaga zaka iya ka yi babu zancen wai a bar kaza ma wani wani yayi kaza abin da ake magana cewa a rage shekaru shekaru saboda matasa su samu dama su shiga abin nan ɗin to ki duba yanzu shekarun da ake amfani da su da ɗin mm. daga shekaru 35 misali da aka ce a da eh. za ka iya tsayawa takarar gwamna ko eh. kafin aka rage shekarun eh. wani dan shekaru 35 ne tsaya takarar gwamna ai ba batu ne na shekaru batu ne na wa yake da kuɗi da zai iya tsayawa takara kana nufin Eh, kudin tsaya takara misali idan mutum yana son ya zama gwamna ko sanata ko menene kudin fom din yayi tsada ai jam'iyyoyin ne suke sanya wannan ba batun fom bane yanzu batun fom misali na jam'iyyar APC da aka yi kwanan nan ai naira miliyan 22 ne to kudin da za ka kashe bayan na kamfen da sauransu hmm. maganan biliyan ake ba maganan naira miliyan 22 na sayan fom ba kudaden da mutum zai gudanar da harkar eh, yakin neman zaben sa a nan ne batun yake ba batu ne ma na sayan fom ba saboda haka zancen cewa wai a wai an rage shekaru matasa ba a abin da zai canza yadda ake haka za a ci gaba da yi ya kake tunanin um, ya kamata a yi mm, da ka ce wannan na too young to ba shi bane matsala zance ne na kuɗi yawwa alaman siyasa ya gaji sai an kashe kuɗi yawwa a'a siyasa sai an kashe kuɗi amma ba irin na Najeriya ba abin dalilin da yasa na ce ba irin na Najeriya ba ai duk duniya ana yi a Amurka ana siyasa a sauran kasashen duniya ana siyasa a Amurka mutum idan zai tsaya takara misali na shugaban kasa ai akwai akan tattara magoya bayan sai suke tattara kuɗi su bayar wannan mutum dan ya tsaya takara a Najeriya wa zai ma ko da yake an yi a Najeriya cewa a lokacin a shekarar 2015 an tara wasu yan kuɗaɗe ga shugaban kasa Muhammadu Buhari tsaya amma nawa ne kuɗin kuɗin ya isa ya biya bukatun abin nan na dukkanin takarar da za a yi a wancan lokacin a ganin Uh, uh, yadda harkar siyasa take koko a bangaren al'umma masu zaɓe tunda mm. su ne idan ba a basu kuɗin ba za su ce ba za su zaɓa ba. Ya shafi komai da komai. Na farko dai su kansu 'yan Najeriya san cewa idan aka tsayar da mutum takara ko idan mutum ya samu mulki ba ya samu mulki ba ne don ya sace kuɗi ya zo ya raba musu. Na ɗaya sai mutane sun yarda cewa mai mulki fa ba an zaɓe shi bane dan ya je gibo kuɗi ya zo yana raba musu an zaɓe shi ne dan ya je ya alkinta dukiyar da aka ɗora shi amana a kansa ya masa aiki su gani a ƙar. ba wai su je suna bin shi suna cewa ba su kaza ba su kaza ba to ha cewa na kalubale kenan ga matasa su wayar da kan al'umma sosai kuwa na ɗaya yanzu misali idan kana so ka ce matashi zai iya shiga harkokin siyasa ba rage wai shekaru a ce wai wani wata in ya so a ce za ka iya tsayawa takarar shugaban kasa kana shekara ɗaya wala da aikin banza ne ba zai taimaka komai ba zai ƙara komai ba zai rage komai ba matashi idan bai da kuɗi bai isa ya tsaya takara ba shine kawai maganar gaske baraka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.